to a cikin labarin za ku ji cewa hukumar fcc na neman tsohon gwamnan jihar kogi ya haya ruwa a jallo ta babbar kotun tarayya ta jingina umarnin da wata kotu ta bayar na dakatar da ganduje daga cikin jam'iyyar apc gwamnatin jihar kano ta kaddamar da kwamitin farfado da ilimi a nan jihar kano da ke tare kuwa za ku ji cewa wani jirgin sojin kasar kenya mai saukar ungulu dauke da babban hafsan sojin kasar yayi hatsari ne kun bar barkan da sake kasancewa yau da muna alamis tara ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan hijiran fiye halitta daidai kenan da 18 ga watan afrilu shekarar 2024 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran tare da ni jamila siyoji adam da kuma abokin aiki abdulmumin abakar tsanyawa barka da warhaka hukumar efcc ta yi na tsohon gwamnan jihar kogi ya bello a matsayin wanda take nema ruwa a jallo matakin hukumar na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da kotu ta ɗage sauran karar da hukumar ta shigar saboda wanda take zargin bai halarci zaman kotun ba a tabakin lawan efcc mai suna kemi pirro wani mutum da ke da kariya daga tuhuma ne kawai ke baiwa tsohon gwamnan mafaka wannan na zuwa ne bayan da hukumar a yau ta bayyana babbar kotun tare da ke abuja cewa za ta amfani da karfin soji domin ganowa da kuma kama tsohon gwamnan na kogi haya bello wanda yake gudun a kama shi tuni kuwa babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a na ƙasa latifa da lisan ya buƙaci tsohon gwamnan jihar kogi haya bello da miƙa kan ga hukumar yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasar fcc a wata sanarwa da aka raba manema labarai da ranar yau ministan ya yi gargaɗin yin wani abu da zai kawo ma hukumar tasgaro wajen gudanar da ayyukanta na doka ya bayyana fito na fitan da aka yi a kokarin da hukumar take yi na yin aikin da ya race a wuyanta wajen gurfanar da tsayin gwamnan a gaban kotu a matsayin wani abin damuwa tunan ma dai wata babbar kotun tarayya da ke abuja ta yi watsi da bukatar tsohon gwamnan nan anambra william obiano na kalubalantar ikon hukumar fcc na gurfanar da shi gaban kuliya obiano wanda ya da gaban kotu ranar 24 ga watan janairu inda aka yi masa tume-tume guda tara da suka hada da zargin almundanar kudi ta naira biliyan hudu sai da shari'ar farko wanda ake kara shigar da ta na lauyan sawun ya ce fiya zusan ya ce fcc ba ta da hurumin gurfar da shi gaban kotu mai shari'a yan ko wanda yanke hukuncin kan bukatar a yammacin yau ya ce tun da ana biyan kudi na tsaro da gasu gwamnatin tarayya a saboda haka shari'ar ba ta da inganci ta wani labarin kuwa babbar kotun tarayya ta dakatar da yunkurin daukar kowane irin mataki daga bangaren shugabannin jam'iyyar apc a mazabar ganduje da ke karamar hukumar da waken tufa da dakatar da shugaban jam'iyya na kasa abdullahi umar ganduje mai shira abdullahi muhammad liman na babbar kotun tarayya da ke nan kano shine bayar da wani umarni yau inda ya buƙaci dukkanin waɗanda abin ya shafa da su dakatar da aiki akan dakatarwar da aka yi wa ganduje. mai shirya liman ya bayyana cewa har sai lokacin da aka kammala sauraron karar take hakkin dan adam da shugaban jam'iyya ya shigar gaban kotun kowane bangare wajibi ne su dakata akan wannan batu daga nan sai ya sanya ranar talatin ga wannan wata da muke ciki domin fara sauraron karar ta wani bangare kuma kwamitin taron jam'iyyar pdp na kasa ya ce ce kucin da ake yi kan dangane da shugabancin jam'iyya a halin yanzu kamata yayi ya kasance magana ce da lokacin 'yan jam'iyyar za su haɗa hannu wuri guda shugaban kwamitin sanata aldolphus wabara shine ya bayyana haka a yayin buɗe taron kwamitin zuwa abuja wabara ya koka dangane da yadda shugabanni suke yin watsi da tanadi da kuma kundin tsarin mulki ya yi wanda haka ke kawo nakasu ga cibiyar cigaban jam'iyya Amida gwamnan jihar Kogi usman Ododo da tsohon mataimakin shugaban majalisar da ta Oviyo Magege da masu sa ido a zaben fidda gwani na gwamnan jihar ondo na jam'iyyar apc da aka shirya gudanarwa a ranar asabar ododo zai jagoranci kwamitin zaben fidda gwani na mutum bakwai da aka kafa domin gudanar da zaben yayin da omo gege zai zama sakatare kwamitin dai zai gudanar da zaben fidda gwani kai tsaye a dukkanin ƙananan hukumomin sha takwas na jihar domin zaɓar ɗan takarar jam'iyya gabanin zaben gwamna na watan nuwamban shekarar 2024 tare labarin kuwa wanda ya kafa jam'iyyar NPP Dr. Boniface Onibonam ya ce jam'iyyar za ta shiga cikin zabukan gwamna na jihohin Ondo da kuma Edo wanda za ya cikin wannan shekara Onibonam a wata sanarwa a jihar Lagos yau akan rikicin cikin gida da ake fama da su a jam'iyya da kuma hakan ga zabukan ya ce ya ce jam'iyyar za ta magance dukkanin wasu matsaloli da ke damunta Boniface zai ya zargi wasu shugabannin jam'iyya da asasa wutar rikici a tsakanin jam'iyyoyin tomi kuwa wata babbar kotun tarayya da ke a a jihar ondo ta bayar da wani umarni da ke bukatar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ƙasa inec da ta wallafa bayananta na kuɗi na shekarar 2021 da kuma shekarar 2022 kotun ta kuma bayar da umarnin wallafa kuɗaɗen da ta kashe a zaɓen shekarar 2023 da kuma dukkanin kudaden da jam'iyyun siyasa suka kashe a ƙasar nan bashirar tv a dogoke shine ya bayar da wannan umarni yayin da yake yanke hukunci a wata karar da wani femi emmanuel amadore ya shigar akan hukumar ta inec mai shari'a ke ya yanke wannan hukuncin ne kamar yadda yake a sashi na 225 na kundin tsarin mulkin kasar nan na shekarar 1999 wanda aka gyara da kuma sashi na 89 na dokar zaɓe na shekarar 2022 rundunar sandan jihar edo ta gayyaci dan takarar gwamna jam'iyyar labour olumade a fata akan zargin tada hankali hankalin jama'a ciki har da harbe-harbe a jami'ar benin a juma'ar da ta gabata kakakin rundunar cidowa da ke magana yau a birnin benin ya ce masu binciken ne daga sashen binciken manyan laifuka na jihar ne suka kai wa a afata takardar gayyata dan takarar gwamna a zaɓe mai zuwa an yi zargin cewa wasu 'yan bangar siyasa ne suka kai masa hari yayin bikin kaddamar da ƙungiyar ma'aikatar jami'ar amma kuma an bayyana cewa shi ya yi zaton zuwa suka yi kashi domin su kashe shi inda kuma zargi jam'iyyar pdp na jihar da kuma gwamnatin jihar su suka shirya masa wannan hari. ta wani bangaren kuma ministan abuja yansa muke ya cika alkawarin da ya daukar wanda yan sandan birnin tarayya abuja na bada tukucin naira miliyan ashirin da aka sanya domin kawo masu garkuwa da mutane guda biyu da ake nema ruwa a jallo kwamishinan yan sandan birnin tarayya abuja benes igwe a yau ya bayyana godiyar samar don hukumar yan sandan da kuma jami'an yan sanda kan wannan abin kirki da ministan ya masu ministan ya umarci da 'yan sandan birnin da su nemo tare da kawo masu garkuwar guda biyu waɗanda suka damu birnin tarayya abuja musamman yankunan buhari da dutse dutsen alhaji kenan da kuma kubuwa a wata sanarwa da rundunar ta fitar ta bayyana cewa abin ayaba ne kan yadda ministan ya nuna da taku wajen ganin ya cika alkawarin da ya ɗauka turai kuwa an gargaɗi babban dan tsohon gwamnan jihar kaduna na sa'in rufa'i bello a kan yi wa majalisar dokokin jihar barazana akan shirin ta na bincikar ayyuka da ba a bar saye a shekaru takwas da ya akan mulki kakaki yusuf lima wata sanarwa ya yi zargin cewa bello wanda mamba ne a majalisar wakilai ya wallafa sakonni biyu a shafinsa na x wanda za ka yi goge wanda ke nuna faɗa da kuma nuna rashin da'a ga gaba ɗayan ɓangaren yin dokoki na ƙasa. liman amma ya yi gargaɗin cewa duk wata barazana daga kowane mutum ciki har da 'yan majalisar tarayya ba zai hana majalisar dokokin jihar daga yin aikinta ba domin tabbatar da gaskiya ta wani bangaren kuma majalisar dokoki ta kasa ta dage shirin ta na komawa bakin aiki ga cikin zauren majalisar kenan da aka sake ginawa nan da mako guda dai idan dai ba manta ba majalisun biyu sun koma zauren majalisun kenan na wucin gadi a watan satumbar 2022 bayan fara aikin gyara da aka wata yuli na 2022 Hukumar shirya jarabawar shiga makarantun gaba da sakandare jam ta umarci jami'an tsaro da duk wasu cibiyar zana jarabawa da su cafke duk wani iyayen da suka gani kusa da cibiyar a lokacin gudanar da jarabawa ta 2024. Wata sanarwa da mai magana da yawon hukumar ta jam Dr. Fabian Benjamin ya sanya wa hannu a rana Lamis da ce an bayar da umarnin ne a taron karshe na masu zana jarabawar wanda aka gudana ranar Laraba 17 ga watan Afrilu 2024. jamdai ta bayyana cewa umarnin ya zama dole biyo bayan kutsawar da wasu iyaye suka yi a lokacin zana jarabawar da ta gabata a cewar magatakardar hukumar ta jan farfesa isha olaide da iyayen da suka bin wannan umarni ba kawai za a kama su bane za a haramta wa 'ya'yansu ne shiga wannan jarabawa a wani bangaren kuma gwamnatin jihar kano ta shirya tsab domin fara gwanar taron farfado da ilimi a jihar kano taron haɗin gwiwa ne da wani shiri na ƙasar burtaniya da ta dauki nauyin shiryawa domin baiwa harkar ilimin fifiko a nan kano kwamishinan ilimi na jihar kano alhaji umar haruna doguwa shine kaddamar da kwamitin shirya taron da yammacin wannan rana dogo ya bayyana cewa taron na da nufin tattaunawa mai karfi kan yadda za a kara samar da ingantaccen ilimi a jihar kano a cewar sanarwar da daraktan wadda kan jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar kano balarabe abdullahi kure fitar ya ce kwamitin mai wakilai goma sha tara ne aka ɗora wa alhakin tabbatar da gwanar da taron cikin nasara ma'aikatar lafiya ta jihar kano ta musanta rahotannin barkewar wata sabuwar cuta a ƙauyen gondose da ke karamar hukumar kura jami'in yada labarai na maka ibrahim abdullahi a wata tattaunawar firar tarho da 'yan jarida a jiya ya ce mutane bakwai ne suka mutu a cikin al'ummar sakamakon tsananin zazzabin cizon sauro ta da kuma typhoid ba wata sabuwar cuta ba kamar yadda jaridar national daily ta rawaito ya bayyana cewa bayan da aka samu daga cikin binciken da sa ido da karamar hukumar sun nuna cewa sananniyar cuta ce zazzabin cizon sauro da kuma typhoid da ta bullo a cikin al'ummar cikin watan ramadan a halin da ake ciki abdullahi ya kara da cewa gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki sun dauki matakan shakun lamarin yayin da ake ci gaba da sa ido to a bangaren siyasa kuwa wata babbar kotun tarayya da ke abuja yau ta amincewa ta cire dakatarwar da aka yi wa shugaban jami'ar pdp uta secondus kenan tsohon shugabanta kenan da wasu mutane biyu daga halartar dukkanin tarukan shugabannin jami'ar gwamnan jihar rivers uh, a tsohon gwamnan jihar rivers ko kuma gwamnan jihar rivers na da kenan clison omehia da aka sauke da kuma tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai austin afara shi ma abin ya shafe su mai shirin yau ko da wasu mabambantan hukunce-hukunce da aka yanke a yau yayi watsi da kararrakin guda uku wanda suka shigar inda ya ce ba shigar da kara akan ka'ida ba saboda haka ba ta da inganci daga nan ne kuma ɗage sauran kara zuwa 25 ga watan da muke ciki da min ci gaba da zamanta. tuni kuwa sanata adini malayi na jam'iyyar pdp ya sami sabani da tsohon gwamnan jihar benue samuel otom a taron shugabannin jam'iyyar pdp na kasashiyar arewa ta tsakiya a wani bidiyo da wallafa shafin sa na ya yammacin ya ya bayyana cewa rikicin ya samo asali ne daga aina otom da goyon bayan shugaba bola ahmad tinubu na jam'iyyar apc gabanin zaben shekarar bakwai. idan za a iya tuna watan janairu ne otom ya yi magana game da shirye-shirye da kuma tsaffin gwamnonin pdp da aka fi sani da g5 suka yi da mara tinubu baya a wa'adin shekarar da bakwai a cikin faifan bidiyon da yanzu haka yake yaduwa mai layi ya nuna rashin jin daɗin tinubu allah dan shi kanan dabo shi da kin da mintuna goma sha hudu agogon gmt da ghana